Lafiya kalau alhamdulillah. Kai tsaya tsaya ba gaisuwa na zo ba. baka da labarin duk wanda ya tsaya kalli benin nan biya yake kai kuma ka fi awa goma a nan kana kallon benin nan kuma kowace awa ɗaya naira dubu ɗaya ne kuma dolan ka sai ka biya. Mai gida wallahi ba da labarin cewa inda ka kalli gidan nan sai ka biya. Yanzu to biya ake. Ni kawai ya yi min kyau ne sosai. Duk Allah hawa hawa hawa hawa hawa haka haka nake ganin shi ina kallon shi. yanzu to biya ake. Za ka biya Naira dubu goma don kowace awa ɗaya Naira dubu ɗaya ce. Don ka fi awa biyar a gurin nan, kana kallon gidan nan sai ka ce naka. To kana ji ko? Ni ban kai, ni awa na uku a nan gurin ban kai goma ba. ya kake. A radu Allah ban kai ba. To ba ni kuɗin awa uku. Kuma sai na biya dubu dubu? Dole gidanka ne? maza maza kai nake jira ko in kira 'yan sanda ne a to me ya kai magana hukuma a ciki a ce ma dan baka kudinka to gashi kai nawa ka ban nan kuɗin awa uku ka na baka ta saura kuma ka kara awanni wallahi na dawo dan ba kyale ma fa ba fa gidanka nake kallo ba yanzu